اسم أو النجام ذا فمقدم الفسفات والمجام والجعفران كذاك شيطان ويد حتى قلا يجيك من شيطان أشوف أو حفص لكن cikin بدي bidiya a afu a wannan ta manya-manyan mutazilawa ne za ka mukaddamar sassani wannan shi ne shugaban 'yan iska wal mujjani da shugabannin ainihin lalacewa je ka ci kan karɓar kawai shi ne mujjani والجعفران كذاك شيطان ويدعى والجعفران يقول جعفر جعفر سكر ما سكر عليه دام سكر بيان سو كذاك شيطان حق شيطان من ويدعى الطاقي شيطان الطاقي ya yi ta mudu ban gaishe ba shaitanu ta min shaitani mutum nawa da bai ke kafin mu shiga akwai hafsu akwai bishiyu akwai naddamu akwai wa jafarani biyar kenan ha ya fi hafsu bishiyu annazam tsarewa uku akwai jafarani ya hudu jafara ne shugaban hudu biyar biyar biyar shi ne ainihin kaza to shi ne ɗaki shida wa'annan duka gaggagaggan jagororin bidi'a ne wanda su ne a cikin rundunar shaidan su ne wa'anda suke za su yaƙi da gaba suke yaƙi da annabawa suke yaƙi da mala'iku suke yaƙi da sahabban manzo duka tabi'ai duk wani mutumin kirki wannan su ne wanda suka yan bidiya wayna su ne shugabannin su kana abul ulama ɗaya daga cikin malamai yake cewa al-ja'farani wannan ja'farani ba suna mutum ɗaya bane ba kuma ja'far ibn mubashir da ja'far ibn hadd نظر شي بان وحفص هو حفص الفردي الذي كان يناظر الشافعي لا يزامل تطلقة شافعي تطلق الشافعي يا لا يوشي وهو من تلاميذ ها بن النجار المعتزلي ما هو ابن الياس المريسي والنظام هو إبراهيم بن سيار النظام الشيطان التعادي كذا يا جميع كتيني aka ce shekarar tafi na dai dubi iya inda zan bi ban inda aka kira shi shekarar tsari ba shekarar tsari dai aka sani a baitin nan yi eh, wa yi du'a an tafi kuma inda aka kira ta abin kida da ba amma duk daga nan har ƙarshe shaitanu ta da idin kiran shi kuma abu hazu abu ja'far muhammad bin aliyu bin nu'man al-kufi shi shaitanu ta da idin eh ana a kan dalil idan ka samu sakafun ne duk kufufuwan wancan kafir da na wancan kafir na duba na ga haka ne an ma nemo duk wannan mutum sunan shi kenan shaitanu kyaki to amma bai iya nema na ni dai haka na gan shi Allahu alam sufi al-mu'tazili al-shi'i dan shi'a ne hatta da fi mai sana'an canji dan canji ne canjin kuma lokacin da ake canjin zinari da azurfa ya san kan wa'annan garaba المعروف بشيطان هذا إساك شيطان الطاكن من أجل أنه كان صيرفيا أبدا كتير الشيطان التاكي سبودة أن تنجني فاختلف فاختلف فاختلف هو وصيرفي بشيء أن تنجي فكيف في نقد درهم أرجن زين كتير وسكوت نزينا درهم da galabahu shaitanu taki wurin gare shi faƙala mutabajjihan ana shaitanu taki yace na sai shi shaitanu taki tun da aka buga aka buga akan kuɗin aka waye gari tun ana kaho a wurin canjin nan wanda ya yake sanin kuɗin jawo ba ta cike masu nuƙado ba saboda haka za a zube su ƙarar in ya kwalla kuɗi da kuɗi shi wannan ba zinari ne ba wannan kaza ne wannan kaza ne sai na je kowajen kuma hakikan bincike haka da aka da shi fagalaba alaihi haka da shi shi kana aka ci gaba da kiransa shaitanu ta'i warrafida in shi'a ɓangaren rafida kan tahiluhu suna ainihin bautansa wata sambihi maimunu ta'i ainihin suna ce masa ainihin mai ta, mai yadda ko kuma suna juya maganan maimakon shaitan sai su ce mai albarkan wando mai albarkan wando hu qadiyya yana da matsaloli daban-daban ma'a abi hanifa shi shaitan ta ke sun buga da abu hanifa walahu shi'arun tayyidun yana da waƙe-waƙe masu kyau duk da za ka zama wani shaitani yana da fasaha to dai kwakwalwa ta ce matacciya qala bashar ibn burd shaytanu taqi ash'ar minni ina shaytanu taqi ya fi ni waka wani ga wani mawaki wa mazhabuhu amma dariqarsa wanda yake bauta da ita annal imamata lam tazal ila musa ibn jafar daga cikin Eh, halifofin yan shi'a da suke jerowa ta tsaya a kan musa ɗan ja'far a tsari falamma mata musa kasa al'imama da musa ya mutu kafin baban sai mutu ya ka yanke ma gaba ɗaya imamancin sai daga su ba su imamu tunda imamin masiya ne wannan zai wasiya wannan to an yi wasiya wa imamanci musa a shirin zuba saboda sai mutum ya mutu kafin kan yi mutu sai suka ce ta ba imamanci daga nan suka tafi suna fassara Allah suna cewa Allah bai sani ba sai abu ya hauku inda sun imamanci ba nasi ba ne ba nasi ne daga Allah haka nan aka jero shi to shi kenan su yi da suka ce to Allah bai sani ba sai abu ya hauku ya fa imam bai san zai mutu kafin mai asalin imamanci ya mutu ba wa wafaqa hisham bin al-hakam fi qawli inna allah yin wafaqa ga wannan mutum inna allah subhanahu wa ta'ala ya alamu al-ashya allah na sanin abubuwa qabla wuqu'iha wala ya alamu annaha sataqaw abubuwa na auku allah ya san abubuwa na auku kafin su auku to amma bai san za su auku ko ba za su auku na kuma bai sani ba وزعم أن الله ta'ala ala suratul insani yace Allah ya ɗauka kaifiyar Allah wanda aka ce Allah bai da kaifu yace ah, Allah na da kaif kaifiyar Allah kaifiyar mutum ne irin mutum yake komai da komai nashi irin na mutum mustadillan bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama yana mai hujja da maganan annabi inna allaha ta'ala khalaqa adama ala surati rahman Allah ya halicci Adamu akan surar mai rahama kenan Adamu jikinsa irin na Allah ne komai da komai nasu hadisi ma dai ba ingantacce ne ba can inda aka bi yi sawa ba ala suratihi aka ce an an ce suratihi suratu adam wanda Allah ya bashi to amma na kallon suka fito da wakilin sunan a fili akwai nan harko a kare da tabarani juz'i na sha biyu shafi ɗari uku talatin من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وضعفه الألباني في سلسلة الضعيفة برقم حديث dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da shida to saboda kada wani hadisi ma hukka da shi wala hukumin shaitanu tsaki yana da littattafai adida minha kitabu if'al lima fa'alta wa kitabu fa'il la taf'al sunan littafi ne وعنده أن كبار الفرق أربعة أولينسا من من ينقل da أكيد سوء su guda القدرية والخوارج والعامة والشيئة كم أربعة فالناجي في الآخرة mai tsira daga nan ƙungiyoyi guda uku bil alfarqi a shiatu a ne kare yan aljanna ne kuma sallan mutanen gari mutanen gari ah, amma ya wuce alo suna. mutanen gari kaga kama rijawa da su can alƙadariya an san su amma kuma su je to irin kai da ni دموه الشيئة وإن الخوارج قدرية خوارج عامة وإن دكا وتغفر برضو الجنة فالشيعة فالناجي في الآخرة من الفتكة الشيعة ومن رأيه دقتك رأيه سوء الإنسان الإنفاق عن الكلام في الله تعالى wara'ul insani wai tsantsenin ɗan adam al'insaku ya kame anil kalami fillahi yin magana kan Allah kwata-kwata a daina maganan Allah ba ana magana sanin Allah sanin Allah sanin tawhidi rububiyya uluhiyya asma wa sifat bi qawlihi wa annaka ya rabbi al-muntaha yawar ai kai ya ubangiji na kai mai karshe أي إذا بلغ الكلام من الله إذا ما دنا تحود الله فأمسكوا قال النظري النظريان إذا أمسكنا معصوم فدم مقابلة فقط مساء إذا أمسكنا عن القول في الله إذا من كان بجمع الله والتفكير فيه وقيل له قم ويحكى amma ta sahi ba ka jin kunya amma ta kai Allah ba za ka ji tsoron Allah ba an ta kula fi kitabil fi kitabil imamati inna Allah lam yaqul qat fi qur'an Allah bai yi magana alqur'ani ba kwata kwata bai bai fadi alqur'ani sani sani idan huma fil ghar Abubakar kenan fa dhahika tawilan yayi dariya yayi dariya uku وكان وفاته آه، شكا وشا شكا في غضب الثمانين هنا ولن في ثمانين وهي ودين شكرا بديد عام آه، ثمانين في جراسنا ومن شعره بدأ سكين واتي واتين سسنسا انت جيد شعره ولا تكن في أخاف الله مفرط وإذ أنت أبغض البديد وأجمل فإنك لا تدري إلى متى أنت موحد صديقك أو تعدوه عدوك فأقل هذا هو هو ولا تكن في أخا هو أتينا بشيتي أنت عيتي ولا تكن في أخا آه، في أخا في ولا ولا تكن مفرط كده sadaka ka zaƙe wajen yan uwantaka dan Allah kada ka wuce iyaka in za ka so mutum ka tsaya kosa kosa kakka zurfafa da idan an ta abu gado da gado karshen ta sai ka ga abu gado da gado wanda ka fi fushi da shi dinan fa ajimalu bai da an ta abu gado da gado idan ka zama mafi kinki fa ajimalu ka kyautata wannan wanda kake kin zai zama dan uwanka innaka la tadri ila mata anta mubgidu kai Ka sani ba har zuwa yaushe kana kana mai fushi kana mai kiyayya au ta adu, ko kana adawa da aduwaka fa'al kai hankali hadhihi hikmatun da shi zai wancan ma dauke shi so ya